الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فضلا عظيما أما بعد فإن أتك الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد <clears throat> صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار alaikum يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا كاتبت جعلنا من mai kowa mai komai, wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi muna sha ɗaya ga watan da tsani hijira dubu biyu da ɗari hudu da talatin da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau ashirin ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha shida حيوضعوا من جرى السنة حشرون السرى حولنا اللجاز من البركة في بيان مكان أكيد أهل السنة والجماعة لأمين المهدي ثبت السيد النبي بيان وزيزو إذا كان على مومنتاش يا مالك الشيء كما بيان صورا أكيد ولوان ذا تكا أبيت كما قول المهدي الباب الشيء أولا تكا ماي أور مهدية da sauransu dai duka an mana bayanin su kuma ana kan bayani in ba kuma ta ba gabar da muka tsaya shi ne irin bidiyoyi da su masu bin almahadi na sudan suka kirkira mun ji a ta farko da muka karanto mu kuma ta ba shi ne yin tawassuli da shi almahadi ne wato kama kafa da shi wajen biyan bukata a wurin ubangiji jin cewa in ka kama kafa da shi Allah zai biya ma bukata wannan bid'a ce wacce take ta saba ma hanyar magabata bid'a tibi da muka karanta shine suna kudurta cewa shi almahajin nan ya ci abubakar da umar da usman da ali falala wannan bid'a ce ba wani wanda zai zo a yau a ce yana gaba da waɗannan sahabbai ainihin ya fi su kima ya fi su daraja tunda sun sun sami yabo daga Allah kuma sun sami yabo daga manzo sallallahu alaihi wasallam musamman ma wanda aka jingina ma ya fi sun shi ba almahadin bane bida ta uku muke kai shine riko da wani littafi da suke ce marakibi wanda shine suke wuridi da shi wanda muka karanto asalin shi wuridi din inda muka karanto kissa in ba kuma ta ba sai da suke cike da abubuwan mamaki da ban dariya kuma jajiri ne akan mafarki ba wai akan wato wani nasi na hadisi ko na aya ba da san samu ne mu maimaita wannan kisar domin a fahimci irin bayanin da za a gaba a yau amma kuma lokaci ba zai ba mu dama ba fata na ɗalibai na ilimi masu bin karatu sun yi a kisar nan su yi kisa, wanda samari na ta ne a dunkule magana ne na wanda ya ce ana ce mashi wato ainihin ba ku manta ba wani mai suna karin bilwa shi ne ya ce wani ɗan uwansa ya ba shi wata kyauta ta musamman shi kuma ya tambaye to shi kuma ya ba shi wannan kyauta kuna ganewa da yake cewa shi ibrahim tayami ne ya ba shi shi kuma ibrahim tayami shi ma aka tambayewa ya ba shi shi kuma ya ce kadin ne ya ba shi kadir kuma su masu aƙidar yana nan da bai mutu ba wanda ya zamani sun zamanin annabi musa alaihi salam to shi ya bashi shi kuma shi kabir da ya bashi ya tambaye ne falala ya ce ya bari zai game da annabi ya gaya mashi shi ne shi ibrahim ke ne ya sake mafarki sai ya ga annabi a mafarki ya gaya mai falalacca da yin ladan da za a samu har ma wanda ainihin bai ga annabin ba bai wannan mafarkin ba bai ga abubuwan da gani shi wancan na kayan aljanna ya ci abincin ya sha abin shan in ne kai wuri zai kai ma har har gobe kai ma za ka sami wannan falala ina jin ba kuma ta wannan ba a dunkulen ke amma maganganun ciki suna da yawa an ga ya tafi ya abincin aljanna kuma bayan da ya gama ya yi wata hudu bai ci ba bai sha ba kuma suna jin ba kuma ta wannan to shi ne shafi na biyar na littafin a ƙasa sai muka ce huna na ko a nan za mu faɗi wani bayani kamar haka in isbatar ajiri wa tsawadi a wani fadli wa adamihi da ahadin minan nasu min ajiri a amalin fiddini amurin taukifi wato ainihin tabbatar da lada na wani kowaye ne ko wata falala ko rashin falala ɗin a ce abu da falala ko ba falala da wani cikin mutane ya aikata wani aiki a cikin addini wannan yin haka al'amari ne tauƙifi wato al'amari ne da yake layi kutu da rukuyar mananiya baya tabbata ta fuskar ta hanyar mafarki kawai kai bacci kai buga mafarki kaza kaza ka zo ka gaya mutane a yadda da wani ta ka falala ko za a sami lada in an kaza ko in an kaza za a sami falala kaza wannan baya tabbata ta hanyar mafarki kuna fahimci magana bal innama ya kutu bil wahyi ilahi a'a yana tabbata ne ta hanyar wahayi na ubangiji da zai ma manzanninsa sai ta hanyar wahayi wanda yake daga Allah zuwa mala'ika mala'ika zuwa ga manzo amma ta hanyar kawai na kwanta ne mafarki na ga kaza na ga kaza in tashi kuma in ce wannan abin an ce man kaza za a sami falala za a sami lada kaza su gaya ma mutane su ma su yadda wannan baya tabbatar da ne mafarki kamar yadda na sha gaya ma yan uwa duk inda za ka ji an bayanin falala in an kaza ana da falala kaza to yadda ita ibadar da za ka ba za ka kankire ta ba sai da nafsi ka nan falala ma ba kira ta sai da nafsi haka nan a cikin an kaza za a sami lada kaza baya tabbatar sai da nafsi kamar yadda annabi ya ce wanda aka yi sallar jami'i da shi yana da hasana ashirin a wata ruwa ashirin da bakwai ya ce ce hasana na da ba na ya faɗi tabbas in ka zo kai sallar jami'i kai sallar kayi da ya dace yadda ta kana da hasana da annabi ya faɗi sai mu yadda wannan mun tabbatar haka ne. amma wani ba annabi bai ce kai kaza za a amfani kaza ba mai da wannan ta hanyar mafarki kawai shi ibrahim tsaye ya kwanta ya share barcin shi da ce ya ga aljanna ya tafi da shi gidan aljanna ya ci kaza ci kaza kuma an ba ce wanda wannan ba za mu yadda da wannan ba bil kitabi was sunnati sahiha sai ta hanyar qur'ani littafi kenan na qur'ani mai girma ko kuma sai ta hanyar sunnar annabi ingantacciya wa hadhihi al fiha ilalun kathiratun wannan kisa da muka ji tana da illoli masu yawan gaske min ha daga su mun lissafa illa wajen guda bakwai ta ɗaya annaha khaliyatun min sana insa ce da in ka karanta ta babu sanadi duk wani abu da za a yi kokari a jingina ma annabi za a ce haddasa na fulan akhbara na fulan kala fulan har a jingina zuwa ga tabi'i sahabi a tafi zuwa ga manzo wannan kisa yadda aka kawo ta kawai ta aka shi karzu din nan shine bin wara ko ruya kuma kun gane thumma waradat bi sigati tamrin sannan kuma kissan ma ta zo an rawaito su da siga ta ne tamrin tamridi shine a yau ruwaya a ce ruwaya an rawaito waye rawaito kamar ka ce an da ke shi waye da kai ka gani amma ka ce ya da kai to kai da kace ya da kai ta san wanda yake kai ko ko kuma wane ya da ke shi kamar ka ce an da ke shi waye da ke shi ya kai ruwa in kace a rawaito malaman hadisi suna cewa ja'at bi da tabrin ta zo da sigar da malaman hadisi ba su amintuwa da ita dan ita ruwaya ba a mata wato wani abu na jahala wai ka ce a rawaito ta ce ka ce a rawaito in ka kasa bayani ya zama ƙarya ce to ta kunshi wannan farko dai ba ta da sanadi babu haddasana haddasana a cikin ta sai hadisin da bai da haddasana bai da sanadi a wurin malaman hadisi ba ruwan su na hadisin in ka ji hadisi cikin abi hurairah a cikin riyadu salihina imamu nawawi ya ce ana abi hurairah radiyallahu anhu kaza wannan ya share sanadin amma akwai sanadi in hadisin bukari ne ce yace mutafawun alaihi kuma cikin bukhari haddasana din tana can in muslim yace haddasana din tana can malaman hadisi wanda suka yi ruwaito hadisai da sanadi ake bin sanadin a san ya a tabbatar da shi kun gane da ce za ka ake tabbatar da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ruwaya ce ba sanadi sannan ga su da siga tabridi shine ruwaya wa hiya dalilun ala adami thubuti marwi kinan wannan ruwaya ta tabbata akan rashin sanin rashin tabbatar da wanda ya ruwaya kun gane da ko kuma shi abin da aka rawaita babu tabbas kan wannan kisa tunda wayarwar ce ta babu ita ce maru kun gane da kyau saniya illa ta biyu da ke cikin wannan kisa Ja ja'al annariki ahadul abda ta zo ta hanyar abdal dan can ba kuma ta ba ta yake ko ahadul awani dan uwan shi daga cikin mutanen sham shi kuma na cikin wannan abdal din zuwa abdal ku kasancewa ɗaya daga cikinsu su shine karzubin wara yace walam yakun ma'rufan inda ulama'il hadith ba abu ne sananne wurin malaman hadisi kaji suna ruwaya su ce an karbo daga wani wanda yake cikin wato wato abdal ba ba wani mai ruwaya a cikin hadisai malamai da suka san a sanadi na hadisi ingantattu ga an jingina su da wani badal ko abdal cikin waɗannan abdal wannan kenan ya zama in ko haka ne ya zama wa kinan dalilun kuna ganewa yace wa lam yakun inda ulama al-hadisi wa kadhalika kaunuhu min al-abdali dalilun ala ala an manhajin haƙƙi. Tun da shi wannan kalma ta abdalin ba a santa ba wurin malaman hadisi ba santa ba kwata kwata ka ji wani dan tsuntsan malin ta shi ta hadisi ana tuna shi abdal babu wannan haka kuma wannan fadin Abdullahi din kasancewar shi hakan ya ƙara zama dalili a bisa nisantar wato wannan hadisi din ko da daga manhaji na gaskiya ya anna hadhihi kalima lam tarid fi kutubi sunna domin wannan kalma ta abdal ba ta zo ba cikin littattafan sunna illa inda abi dawud sai wurin abi dawud rahimahullah shine ta zo amma kuma ko da su zo ciki kun san sunan na abi dawo da bai ta ma kanshi sharaɗin sai ingantaccen hadisi zai rawanto ba yasa akwai sahihai akwai za'ifai a cikin sunan na abi dawo kun gane da kyau to shi ya kawo wannan a ciki kuma mana albani kun san ya tace sun ingantattu kuma ya tace ne za'ifai ya yi sahi ko abi dawo ya kuma sahi wato da'i na abi dawo لأن هذه الكلمة يتوى ألف السيوطي رحمه الله جزءا جمع فيه أحاديث الأبدال إمام السيوطي ألا يمص رحمه يولى فهون جزء فياتيا يتسر أحاديث الأبدال وأنا لن أجد كده أبدال وأنا ضائع رواية إذا أن كنت أنا أشي من أشي أبدال لا تتسر إلى وأنا يولى أن جزء فياتيا وقال سيدي لم يصح منه شيء yadda ya gama tattala sai ce ba abin da ya inganta ko da ya cikin wannan hadisan nasu kuna fahimta da kyau wa al-albani rahimahullahu ta'ala imam al-albani Allah ya masa rahama shi ma yake lam yasah ahadith al-abdali min hadith duk hadisan da za a yi ruwaya a cikin sanadin ka ji wani ana ce mai abda ko min al-abdali ba wani hadisi faɗi da inganta cikin su